الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي جنين شابي قوة رمضان hijira na da shekara 437 ya dace da 20 ga watan 6 shekara ta 2016 za mu fassara aya ta 60 suratu tauba zuwa aya ta 66 insha Allah waɗannan ayoyi suna karantar da mu sauƙin al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga munafikai a zamaninsa النبي صلى الله عليه وسلم يا سوك زمن munafikai wa ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم الذين يؤذون النبي أو يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن منا ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم الذين يؤذون النبي الله مدوكي يجي daga cikin munafikai akwai waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum allazina yu'zuna an-nabiyya daga cikin su akwai masu cutarwa ga manzon Allah kaga wannan magana ta Allah madaukaki tana tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fama da mutane daban-daban a rayuwarsa wato Allah da kansa yake ba da shaida a cikin suratul tauba game da irin wahalar da manzon Allah ya samu ta wajen mu'amalarsa da mutane don haka a dunkule Allah madaukaki ya ce minhumul lazina yu'zuna Nabiya. daga cikinsu akwai waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a dunkule kenan wanda ko da ba ma bayani ba ka san lallai manzon Allah ya wahala tunda Allah da kansa ya faɗi wannan Allah da kansa ya ce daga cikin munafikai akwai masu cutarwa ga manzon Allah sai ya ba da misali ya ce wa ya ƙulu na huwa uzun suna cewa a shi kunne ne annabi sallallahu alaihi wasallam kunne ne kul shi ne allah ya ce ka gaya musu uzunu khairin lakum kunne ne na alkhairi gare ku yi uminu billahi <clears throat> yana imani da allah wa yuminu lil lilmu'minin kuma yana gaskanta maganganun masu imani wa rahmatun lillazina amanu minkum kuma shi manzon Allah rahama ce ga waɗanda suke da imani daga cikinku wallazina yu'zuna rasulullah wanda shine ainihin hukunci na ƙarshe kaga an faɗa maka da farko an samu masu cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine abin da Allah ya faɗa wanda koda bai ba da misali ba inda ya zo da maganar ƙarshen aya ta fitar da ma'ana wa minhumul lazina yu'zuna an-nabiyya wallazina yu'zuna rasulallah lahum azabun alim kaga magana ta gare akwai masu cutar da annabi kuma waɗanda suke cutar da manzon Allah to fa suna da azaba mai raɗaɗi amma duk da haka sai da Allah ya bada misali a tsakani din wa minhum allazina yuzuna nabiyya sai kawo bayani ya kawo misali wa yaquluna huwa uzun qul uzun khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil amanu minkum wato wani abin sha'awa game da ayan nan ita kadai ta ba mu annabi daraja guda biyu da farko Allah ya ce wa minhumun lazina yu'zuna nabiyya amma ƙarshen ayan fa wallazina yu'zuna rasulallah kaga ba ma annabi kawai bane suke cutarwa fa wanda fa suke cutarwa manzo ne na Allah to lalle waɗannan suna da wata azaba mai radadi wannan ita ce siffa ta tara na cutar wanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato siffa ta tara daga cikin siffofin munafikai waɗanda Allah madaukaki ya kirga a suratu tauba siffa ta tara ita ce cutarwa ga manzon Allah shi munafiki da'iman kokarinsa shine ya cutar da bayan Allah na kware Allah ka tsare mu al-Imam al-Bagawi ya yi bayani anan yace nazalat fi jama'atin minal munafiqin wato aya ta sauko ne game da wasu mutane munafikai kanu yu'zuna Nabiya, waɗanda suka kasance suna cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna ma la yanbaghi suna faɗin abin da bai dace a faɗa ma annabin Allah ba faƙala ba'duhum lokacin da suke irin wannan hira su ya magana ta banza sai wasu na cewa la taf'alu ku fa inna kafu an yablughahu ma taquluna fayaqa'u bina akwai fa tsoron kada labarin abin da kuke faɗa ya isa gare shi idan labari ya isa gare shi ta fa yana iya cutar da mu don kuwa yana iya yana iya yaƙar mu tunda da eh, asirinmu ya tonu mu makiyansa ne dama munafiki a boye yake yana cikin musulmai ana sallah da shi an ɗauka ɗan uwa ne amma a zuciyarsa fa abokin gaba ne ga musulmai to lokacin da suke irin wannan ganawa a boye shine wasu ke cewa a dai hankali don kada asirinmu ya tonu akwai wani daga cikinsu da ake kira aljulasu bin suwaidin ya ce bal na kulu mashi ina za mu faɗi duk abin da muka faɗa babu damuwa Mai tattauna abin da duk muke ganin ya dace fa in eh, sun manatihi fa nun kiru makulna ko da zai kira mu ko da asirinmu zai tonu in ya ce mana in ya ce mana mun faɗi abin da muka faɗa sai mu ce ba mu faɗa ba sai mu ta. wa na halifa kuma mu haɗa da rantsuwa in dai kai magana gaban muhammadu kai rantsuwa fa yusaddiqu na zai gaskanta duk abin da muka faɗa fa na muhammadun uzunun saboda ai muhammadu kunne ne mai ɗaukar magana to me yasa suka kira annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ai kunne ne kamar yadda Allah ya faɗa cikin wannan aya wa yaquluna huwa uzun suna cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kunne ne wato bayani kashi biyu ne na farko asali a larabci asali a larabci tun a jahiliya wannan yana cikin bayanin al-imamul jauhari in ka duba lisanul arab da mujallar na farko shafi na 79 da littafai na luga da dama wato al-imamu jauhari ya ce asali da larabci kalu rajulun uzunun akan ce wa mutum kunne akan kira mutum kunne idan kana kala kulle a ahadin idan mutum ya zama yana daukar magana kowa asali a larabci akan kira wannan mutumin kunne wato shi baya kore wata magana duk magana da ta zo gare shi zai dauka asali a larabci akwai haka to sannan kuma abin sha'awa shine Allah madaukaki bai kushe mu haka din a cikin ayan nan ba Allah madaukaki ya tabbatar da hakan ya tabbatar eh akan samu mutumin da ke daukan magana kowa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba shi yasa Allah madaukaki ya ce qul uzunu khairin lakum uh, qul uzunu khairin lakum kace eh kunnan ne wato mai daukan maganganu ne amma maganganun ba ko waɗanne iri ba uzunu khairin lakum kunne ne wanda ke zama alkhairi gare ku wato in ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan siffan ba ai da kun shiga wahala in ba dan yana kau da kai ba Allah zai sanar da shi ga abin da kuke faɗa na munafinci amma duk da haka zai kau da kai kaga ya zama alkhairi gare ku in ba dan haka ba da azaba ce za ta sako gare ku al-imamu shaukani cikin fathul qadir a tafsirinsa Eh, mujallar na farko shafi na 581 yace muraduhum annahum idza azawu nabiyya wa basatu fihi alsunahum idan sun cutar da annabi sun zazzage shi sun ɓace shi wa balagahu zalika labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam wane da wane sun zage ka i'tazaru lahu wa kabila zalika minhu wato ko da labarin ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kira su idan sun ba da hanzari suka ce ya hakuri ko suka rantse zai yadda li'annahu yasma'u kulla ma yuqalu saboda shi manzo yana sauraron duk abin da aka faɗa wato duk abin da mutum ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaskantawa baya ƙaryata mutum shine al-imamu shaukani yace wa iza'uhum lahu huwa qawluhum abin da yasa Allah ya ce sun cutar da annabi saboda ai sun ce li'annahu nasabuhu ila annahu yusaddiqu kulla ma yuqa ai sun danganta shi ne ga mutumin da ke gaskanta komai kuma ba haka manzon Allah yake ba la manzon Allah bai gaskanta komai wato wala yufarriqu baina sahihi wal batil igtiraran minhum bi hilmihi anhum babu shakka manzon Allah mai hakuri ne da munafikai yana hakuri da cutarwansu to amma kuma ba kowane abu ne manzon Allah yake hakurin game da shi ba so cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kunne ne kaga yana gwada yana jin kowace irin magana kuma ba gaskiya ba ne amma duk da haka allah maɗaukaki ya ce uzunu khairin lakum manzon allah kunne ne amma na alkhairi gare ku al-imamu ne ce alma'ana maana annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam uzunu khairin lil munafiqin wa rahmatullahum haisu lam yakshif asrarahum wala fadahahum tunda har annabi bai tona asirin su ba manzon Allah bai fallashe su ba kaga ya zama kunne na alkhairi ya ji sharri bai mai da sharri ba ashe a hakan ma idan ma suna nufin batanci ne ga manzon Allah to rahama ce gare su in ji Allah subhanahu wa ta'ala wato uzunun kama kultum shi annabi din kunnen ne kama yadda kuka faɗa yadda larabawa suka saba mai ɗaukar kowace magana manzon Allah haka din ne lakinnahu uzunu khairin lakum amma ba kowace magana ba mai ɗaukan magana ne na alkhairi kuma zamansa a hakan alkhairi ne gare ku la uznu su'in kaga bai zama wato kunne mummunar kunne ba ya zama kyakkyawar kunne fa sallama lahum qawlahum illa annahu fasarahu bima huwa madahu lahu kaga Allah ya yadda da abin da larabawa suka saba da shi a cikin ayan nan Allah ya nuna ba laifi bane don an kira mai yawan ɗaukar magana kunne amma kuma sai Allah ya kare annabi ba kowane irin kunnan ba ya ce uzunu khairin kunne ne na alkhairi manzon Allah ba kunne ne na sharri ba a nan eh, kamar yadda ibnu ashur ya faɗa cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir yana juz'i na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da arba'in da ɗaya wa jumlatu eh, wa jumlatuhu yu'minu billah tamhidu liqawlihi ta'ala ba'dahu yu'minu lil mu'minin wato Allah madaukaki sai ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana imani da Allah wato abin nufi duk abin da Allah ya karantar da shi na kyawawan halaye manzon Allah yana ɗauka bai saba bai saba umarnin Allah yu'minu billah annabi sallallahu alaihi wasallam yana imani da Allah saboda haka idan aka ce manzon Allah ka zama mai haƙuri sai ya zama mai haƙuri idan aka ce manzon Allah ka zama mai kauda kai sai ya zama yana kauda kai idan aka ce manzo Allah ka yi watsi da su sai manzo Allah ya watsi da su ya san abin da suke amma sai kau da kai ya yi haƙuri ya yi watsi da su shine Allah yake gaya musu ai abin da ya sa kuke faɗa mar maganganun banza yake kau da kai saboda ya yi imani da Allah wato Allah ke kare annabinsa da kanshi Allah da kansa yake kare annabi sallallahu alaihi wasallam yu'minu billah annabi yana imani da Allah saboda haka duk umarnin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗauka sannan kuma ya ce wa yi lil lilmu'uminina annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaskanta masu imani kaga yana imani da maganganun Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaskanta masu imani gaskanta masu imani din nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya bambanta mutane inda mutum ya faɗi magana maganar idan ba ƙarya ba ce a fili maganar in ba cutarwa ba ne ga wani a fili idan dai magana ce kurin mutum ya faɗa manzon Allah zai gaskanta shi ba zai karyata shi ba dalili saboda wajibi ne ka gaskanta masu imani ka don haka akwai bambanci tsakanin yu'minu billah amma gaba fa aka ce wa yu'minu lil mu'minina wancan an ce billahi nan kuma lil mu'minina idan aka ce yu'minu lil mu'minin ana nufin yana gaskanta masu imani wato ba wai yana imani kamar da aka ce yana imani da Allah la akwai bambanci tsakaninsu duk inda ka ga an kawo lamun misalinsa ya zo a suratu yusuf akwai misalinsa a suratu yusuf lokacin da yan uwan annabi yusuf alaihi salam suka zo ga babansu yaqub alaihi salam uh, akan cewa suna son ya ba su dama za su fita da annabi yusuf wanda Allah madaukaki ya ba da labarin a farkon suratu yusuf daga aya ta goma sha uku wace amsa annabi yaqub ya basu qala inni la yahzununi qala inni la yahzununi an tadhhabu bi wa akhafu an yakulahu adh-dhib wa antum anhu ghafilun annabi yaqub alaihi salam saboda son da yake ma annabi yusuf yace inni la yahzununi an tadhhabu bihi Rai na zai ɓaci ku tafi da yaron nan ɗan ƙarami wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu ina tsoron kada kyarkeci ya cinye shi wato karnukan daji suna nan iri iri akwai wanda ake ce mar az shi shine kyarkeci. wa antum anhu nuna alhali ku kun rafkanu game da shi ba ku kulawa da shi har a samu wata dabba ta cinye shi wannan shi yasa ba dan so ku tafi da yaron ba me suka ce ma baban قال إن قالوا لئن قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب سكتي للكو إذا زي تشيني دان أوامو tunda Yusuf dan uwansu ne kanunsu ne idan har za mu kyale wata dabba ta cinye dan uwanmu wa batun muna dangi inna izal lakasiun lalle mu kenan masu hasara ne falamma zahabu bihi wa atma'u falamma zahabu bihi wa atma'u an yaj'aluhu fi dhayabatil jubb وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فلما ذهبوا به لوكة سكة فدا النبي يوسف عليه السلام وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب sun haɗa shawarar su wuri guda sun gama zartas da cewa za su jefa shi a duhun rijiya za su jefa annabi yusuf alaihi salam a rijiya wa auhaina ilai sai muka yi wahayi ga annabi yusuf alaihi salam wanda yake gwada cewa annabi yusuf ya fara samun wahayi tun yana yaro dan karami akwai annabawan da allah ya basu ya musu wahayi tun suna ƙanana kafin masu girma annabi yusuf alaihi salam yana cikinsu domin wannan wahayi ne zahiri daga allah baya buƙatar a ce a mafarki ake tun da ana ta shawara za a jefa shi a rijiya kaga da rana ne ba ma mafarki ba ne allah ya ce mun yi wahayi gare su me wahayin latunabbi annahum bi amrihim haza wa hum la yashkurun lallai nan gaba za ka ba ma 'yan uwanka labarin abin da suka aikata ɗin nan mara kyau lokacin da kuma su sun manta lokacin da ba su sani ba sun riga sun manta sun ɗauka ka mutu nan gaba sai ka ba su labari wato Allah yana gaya ma annabi Yusuf a lokacin kamar yana kwantar da hankalinsa kafin a jefa shi a rijiya Allah maɗaukaki yana ce masa karka damu komai daɗewa kai ne a sama saboda ko sai ka ma ba su labari za ka ma ba su labari shi yasa ake cewa hasada ga mai rabo taki duk muguntar da zaka yi idan Allah ya tsara mutum zai samu abu to wallahi sai dai ka sa ido domin babu wanda ya isa ya kauda hukuncin Allah me ya faru gaba wada'u abahum an yabku waja'u abahum an yabku sai gashi sun dawo ga babansu da yamma suna ta kuka kasan kuka iri iri ne akwai na ƙarya wannan kukan na ƙarya ne da suke cewa ƙalo ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna da inda mata'ina fa akalahu dhib وما أنت بمؤمن لنا kai babanmu, صادقين قالوا يا أبانا يا كي بابم إنا ذهبنا نستبق منتهمنا تيري تيري واسا أداجي mu ya mu muna wasan guje-guje wa Yusuf, yusufa inda mata ina sai muka bar yusuf wajen kaya muka ce tun da kai ɗan karami ne kula mana da kayan nan bari mu je mai wasa kaga da aka tsara ƙaryan fa akala huzibu sai kerkeci ya cinye yusuf to sun san dai magana ƙarya ce shi yasa ma suke cewa wa ma anta bi mu'minin lana kai ba mai gaskanta mu bane ashe kaga mu'min yana zuwa da lamun gabansa kamar yadda Allah ya faɗa a suratul tauba din nan yanda Allah madaukake ya faɗa a suratul tauba wa yu'minu lil mu'minina annabi Muhammad yana gaskanta masu imani wato manzon Allah yana gaskanta masu imani idan mai imani ya faɗa masa magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaskantawa shine abin da yan uwan annabi yusuf suke cewa wa ma an tabi mu'minin lana kai ba mai gaskanta mu ba ne walau kunna sadiqina ko da mu masu gaskiya ne kuma wannan ba gaskiya ba ne don annabawa suna gaskanta mutum suna gaskanta mutum matukar maganarsa ta bayyana gaskiya amma ka san mutum idan makaryaci ne ya tsara yadda zai yi karyarsa ya ga abin ya kure sai ce ai ko dama na gaskiyan ne ma ba yadda za ka yi ba saboda ya riga ya san ya tsara yadda zai tsara amma ba nasara shine sai haka don borin kunya to labarin dai ba nan ba ne. illa dai mun ba da misali ne da yadda Allah maɗaukaki ya yi amfani da wannan kalma mu'minin lana nan kuma Allah ya ce wa yu'minu lil mu'minina Allah yana eh, yana ba da shaida ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana gaskanta masu imani to me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaskanta masu imani wato nan gashi dai aya ce guda Allah yake ba da shaida a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya wahala a rayuwarsa an cutar da shi munafikai maganganu na banza suna faɗa mai to amma kar ka ɗauka ko labari kawai ake baka game da wahalar da manzon Allah ya samu wato Allah yana karantar da mu ɗabi'ar manzon Allah ne a wannan aya ba wai yana ba mu labarin wahalar da annabi kawai ya sha bane a'a yana karantar da mu abin da ya kamata mu ma mu zauna mu riƙa yi kenan wato shi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda su munafikai suke cewa yana sauraron kowace magana to haka ya kamata kowa ya zama don wannan ita ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka zo da magana gabansa idan ka faɗi magana ka zai saurare ka ba zai kareta ka ba shine abinda munafikai suke cewa ai ko da asirinmu ya tonu in mun je muka ce a ba haka ba ne ma zai yadda saboda shi baya ƙaryata mai bashi labari haka musulmi ya kamata ya zama saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya yaba ma annabi akan wannan halin shi yasa ya ce uzunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wannan halin nasa ai hali ne mai kyau saboda ai ya gaskanta maganar Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika zama a haka din wato duk waɗannan halaye da kuka gani manzo Allah yana da su umarni ne na Allah saboda haka ya gaskanta maganar Allah na biyu gaskanta masu imani rahama ce nan eh, inda Allah ya ce yu'minu lil mu'minina ba kowaye ba don haka mai gaskiya ne kawai in ya faɗi magana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaskanta shi don haka yasa bai ce wa yu'minu lil munafiqina ba bai ce wa uminu linnasi ba yace wa yi uminu lilmuminina ashe waɗanda suka faɗi gaskiya masu imani su ne waɗanda manzon Allah yake gaskanta su sannan sai Allah madaukake ce wa rahmatul lil amanu minkum wannan halin na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuke kushe a akai to ai rahama ce ga mutane masu imani kuma gaskiya ne saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ƙaryata mutum in yazo yana masa magana domin idan ya ƙaryata mai masa magana to akwai abubuwan da za su biyo baya marasa kyau na ɗaya zai kai ga ya muzanta mutum kenan domin yanzu haka idan wani ya zo ya baka labari wani kaje kaje ya ce kai tashi ka bani wani makaryaci ai ka muzanta shi ko to muzanta musulmi kuma fa ina hukuncinsa a musulunci wanda Allah ya hana manzonsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in ka duba akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kunu ibadallahi ikhwana ku zama yan uwan juna ku zama bayin Allah yan uwan juna sai ya ce almuslimu akhul muslim shi musulmi dan uwa ne ga musulmi la yazlimuhu bai cutansa wala yakhzuluhu bai watsi da shi wala yahqiruhu sannan bai muzanta shi at-tahqiru shine muzanta mutum al'inkaru alaihi shi ake kira a take don wulaƙanci kenan ka ƙasƙanta mutum ka muzanta shi gaban mutane wani ya zo ya faɗa ma magana a gaban jama'a sai ka ce kai da Allah baka daina wannan hali na ƙarya tashi ka ba guri yaya zai ji ai ka muzanta shi yanzu a ce manzon Allah yana da irin wannan hali manzon Allah ba ma shi ba ya hana mu yin haka saboda haka manzon Allah bai ƙaryata mutum don in ka ƙaryata mai gaya ma magana na ɗaya ka muzanta shi Muzan ta musulmi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga shi yasa Allah madaukake ce wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wannan halin na manzon Allah rahama ne ga waɗanda suke da imani daga cikin ku don haka idan wani ya zo da magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaskanta shi saboda ƙaryata mutane in ya zama halinka to za a wayi gari kana ƙaryata mai gaskiya kana ƙaryata makareci don ba ka iya sanin waye mai gaskiya waye makareci shi manzon Allah ya sani Allah yana sanar da shi babu shakka to amma ai jagora ne gare mu idan ya zama shi saboda Allah yakan sanar da shi wancan da ya gaya maka magana makareci ne idan manzon Allah zai ce kai ka ba muri makareci kaga ya karantar da ainihin sahabbansa bayan ya riga ya tafi su ma haka da su rika yi dan wani ya faɗi magana saboda kai a zatonka makareci ne sai ka karyata shi kuma tana yiwuwa ba hakan bane saboda haka shi manzon Allah ko da ya san makaryacin ne ba zai karyata shi ba saboda ya zama abin misali na kware ga na baya manzon Allah yana cewa bi hasabi imri'in min sharri an ya haqira akahu muslim sharri ya ishi mutum a ce ya muzanta dan uwansa musulmi inji manzon Allah iyakan sharri ya kare ga wanda zai iya muzanta dan uwansa musulmi don haka yasa a ƙarshe manzon Allah ya ce kullul muslim alal muslim haramun komai na musulmi ga dan uwa musulmi haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga damuhu wa maluhu wa irduhu jinin musulmi ga dan uwa musulmi haram ne ya zubar dukiyar musulmi ga dan uwa musulmi haram ne ya ci matukar babu daɗin ransa mutuncin musulmi ga dan uwa musulmi haramun ne hadisin yana sahihu muslim kitabul birri wa sila babu taharimu zulmul muslim wa khaslihi wa ihtiqarihi kuma yana ma eh, sahihul bukhari saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu muzanta dan uwa musulmi kuma idan zaka karyata maganar musulmi babu shakka zaka kai ga muzanta shi bare ma Allah da kansa ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin alqur'ani kamar yadda Allah madaukaki ya ce rahmatul lil ladzina amanu minkum ai Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul hujurati ya ayyuhal ladzina amanu ya أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمظوا رؤوسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم كرنت والنمار يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وتودنا آيوي قدابيو da waccan aya ta goma sha ɗaya ta suratul hujurat da kuma ita wannan ta Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu yadda za mu yi mu'amala da juna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba gare mu shine abin koyi don haka ya kamata ya zama halayensa sun dace da waɗannan ayoyin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da alkur'ani halayensa suka saba ma abin da alkur'anin ya faɗa to kaga babu shakka manzon Allah ba zai samu kyakkyawar shaida ta Allah madaukaki ba to amma Allah maɗaukaki ya ba da shaida kansa yu'minu billah manzon Allah yana imani da maganganun Allah saboda haka duk abin da Allah ya gaya ma annabi annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi kokari ya aiki da shi koda wannan abin zai zama zahiri kai gare ka cutarwa ne ga manzon Allah ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai rike wannan abin kuma Allah madaukake cewa rahmatul eh, lillazina amanu minkum gaskantawar da manzon Allah yake ma mutane idan sun faɗi magana rahama ce ga waɗanda suka yi imani saboda su ma Allah ya musu umarni a haka kaga waɗannan ayoyi Allah maɗaukaki ya hana musulmi ya jefi ɗan uwansa da wata kalma mara kyau don haka yasa ba a ce kalma guda ɗaya ba wala tanabazu bil alqabi ku daina jifan juna da laƙubba marasa kyau idan ka ce wa mutum maƙaryaci ka jefe shi da laƙabi mara kyau lakabi shine wata shaida da mutane ke iya riƙewa ga halin mutum wannan shine ake kira lakabi ana cewa wani an masa lakabi a gari da suna kaza saboda ya shahara da wannan sunan to idan ka ce wa mutum gabansa lokacin da ya faɗi magana ka ce kai makaryaci ka jefe shi da kalma mara kyau fasikanci ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa bi'sal ismul fusuqu ba'da iman har ma yake cewa wa man lam yatufa ulaika humu zalimun to ina ku a ce manzo ne da kansa wani zai zo ya faɗi magana sai ya ta shi kaga ya warware aya ta alqur'ani sannan ga zato don idan mutum ya zo ya faɗi magana wannan shine abu na biyu rashin gaskanta mai magana yana sa mummunan zato shi kuma mummunan zato Allah ya hana ya ayyuhal ladzina amanu tanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ismun inna ba'd adh-dhanni ismun wani sashin zato laifi ne amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya zo daga abu huraira yana sahihul bukhari da muslim manzon Allah ya ce iyakum wazanna ku kiyaye kowane irin zato kowane iri saboda kai baka iya bambanta zaton da Allah madaukaki ya ce akwai mara kyau kai baka iya bambantawa manzon Allah ya ce ku kiyaye kowane irin zato fa inna dhanna akzabul hadis saboda zato da kuke gani shine zance da yafi zama ƙarya zato shine zance da yafi zama ƙarya sau da yawa kakan yi zaton abu ya tabbata ba hakan ba saboda haka manzo Allah ya ce kar ku yi aiki da zato don haka idan mun mai magana zai zo ya faɗi magana sai ka yi aiki da zato a nan kai anya magana kan nan akwai kalamar kai ban gamsu ba kaga kana aiki da zato kenan ko to shi manzon Allah Allah ya hana shi annabi ya fi kowa aiki da umarnin Allah tabaraka wata'ala kuma Allah mu ma ya hana mu saboda haka yasa manzon Allah ya ce iyyakum wa zanna manzon Allah baya aiki da zato don haka in ka zo ka faɗi magana gabansa annabi sallallahu alaihi wasallam nan take sai ya sai ya karbi magana ka matukar zahiri babu alama ƙarya idan akwai ƙarya kan zai faɗa zai faɗa maka babu shakka amma idan babu alama ta ƙarya duk wanda ya faɗi magana manzon Allah yana gaskanta shi akwai bayanin Abdullah ibn Abbas da yake cewa nahallahu ta'ala almu'min an yazunna bil mu'mini sharra Allah tabaraka ta'ala ya hana mumini yayi wa dan uwansa mumini zato na sharri babu kyau kamar yadda ya faɗa cikin wannan aya ittanibu kaseeran min adh-dhanni duk wani zato mara kyau kar ka yi shi ga musulmi zato mara kyau kada ka yi shi ga musulmi akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza hasadtum fala tabgu idan kun yi hasada hasada dabi'a ce karka ce ai hasada tana ga wasu a tana ga kowa halitta ne hasada halitta ce kamar yunwa ne tana jikin dan adam amma idan ta taso manzon Allah ya ce fala tabgu kar ma ku nemi aiki da ita da ta taso imanin ka ya danne shikenan idan tana neman fitowa malamai suka ce yi kokari ka je kai sadaka kai kyauta ga wannan mutumin da kake ganin hasada na so ya taso maka kai musafaha da shi kai masa addu'a Allah ya masa albarka ka ka kunyata shedan da zaran kai haka ka kunyata shedan hasada ta kare domin ba yadda za a yi ka je ka samu wanda hasada ta taso maka a dalilin sa kai musafaha da shi kai masa addu'a wane idan dukiya ce kai wannan kasuwanci naka Allah ya maka albarka kaga kai masa addu'a na kwarai to shedan ka ya tashi sannan kai musafaha da shi inda hali ma kai ka nemi kyauta ka zo ka bashi gashi dai ya fika ka amma sai kai kyauta ka shirya wani abin kyauta ka zo ka bashi eh, malamai suka ce duk wanda ya haka Allah zai raba shi da wato makirci na shedan sharrin hassada sai manzon Allah ya ce wa idza zanantum fala tuhiqu idan zato ya same ku kar ku tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zato ya zo muku to kar ku tabbatar wato kana zaune da mutum ya yi maka magana sai kana zaton wani abu na sharri gare shi ko ko ta wajen mu'amalar ka da mutum sai ka fara mummunan zato a kan shi manzon Allah ya kar ka tabbatar da wannan zato ka bari aikin shaidan ne ka yi aiki da yaƙini kar ka yi aiki da zato wa idza tatayyartum famdu wa ala Allah fatawakkal manzon Allah ya idan canfi ya shigo muku kar ya hana ku abin da za ku aikata kai dai kawai ku dogara ga Allah subhanahu wataala wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 3942 kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu aiki da mummunan zato to idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai karyata mai magana kaga zai aiki da mummunan zato kenan na farko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mu wato wulakanta yan uwan juna shine Allah ya ce la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhu ya zama kai dan kai musulmi zaka muzanta dan uwanka to idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai rika ƙaryata masu faɗa mar maganganu kaga zai kai ga muzanta su na biyu idan manzon Allah zai ƙaryata mai bashi labari to zai kai ga kenan aiki da mummunan zato wanda aiki da zato nan ma alqur'ani ya hana shi alqur'ani ya hana shi ya hana mu shi kansa manzon Allah ya hana saboda haka manzon Allah ba zai yi aiki da zato ba idan ba za ka yi aiki da zato ba idan ba za ka muzanta mutane ba kaga dole ka gaskanta su to amma ka'idar ita ce duk sa'ilin da mutum ya zo ya faɗi magana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba zai kare tashi ba idan maganar gaskiya ce sannan idan maganar ba batanci ba ne ga wani amma idan magana ce ta batanci ga wani manzon Allah nan take zai tsawatarwa mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kyale ka yi batanci ga wani a gabansa ba a suratun nur Allah maɗaukaki ya faɗa mana a farkon sura suratun nur aya ta goma sha biyu laula in sami'tumu laula in sami'tumu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin kaga kenan idan aka zo da magana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaskantawa idan maganar na ɗaya ba zahiri ƙarya ce ba na biyu ba gulma ba ce na uku ba annamimanci ba na hudu ba batanci ga wani ba to manzon Allah zai gaskanta amma idan aka yi zo gabanka da gulma ta ai wajibi ne ka ƙaryata duk mutumin da aka zo za a ɓata wani a gabansa kamata ya ya ƙaryata abinda Allah da kansa ya faɗa mana a suratul nur kenan laula iz sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi khaira sai aka zo aka ce maka ai wani din nan ka san shi eh mai kokarin addinin nan to ai an samu yana kaza sai ka ce ƙarya ne duk mutumin da zai ɓata bawan Allah nan take ka ƙaryata shi duk sa'ilin da wani zai ɓata bawan Allah nan take ka ƙaryata shine abin da Allah ya ce muminai maza da mata su yi zaton alkhairi marayukansu ba daidai ba ya zama muna ɗaukan sharri muna yadawa wa ƙalu haza ifkun mubin da zarar an gaya maka wane ya yi kaza wane kuma mutumin kirki ne mutumin mai addini ne sai ka ce a wannan ƙarya ce haka Allah ya ce mu yi ko haka Allah ya ce mu yi a cikin alƙur'ani laula idh sami'tumu me yasa idan kuka ji maganar banza ana ji ana dora ta ga bayin Allah me yasa zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira me yasa mu'minai ba za su yi makawunan su zaton alkhairi ba me Allah ya ce a ƙarshe wa qalu haza ifkum mubin me yasa mu'minai ba za su ce wannan ƙarya ce mabayyaniya ba wallahi muna da kuskure muna ji ana batanci ga bayan Allah na kwarai sau da yawa mukan mai da hirama na waliyan Allah a tsakaninmu ana ɓata mutum shine abin zancenmu ko kuma kana zaune ana batanci ga wani amma kuma za ka ga baka iya kare shi ba to kuskure ne saboda ya saba ma abin da Allah ya faɗa a nan wa qalu haza ifkun mubin idan ka ji ana ɓatanci ga wani mutumin kirki nan take ka ce wannan ƙarya ne haka Allah ya faɗa idan dai ana faɗan magana mara kyau ga wani to take sai ka ce wannan ƙarya ne abin da ya sa baka yi laifi ba saboda ka yi aiki da kyakkyawan zato ko da wannan mutumin ya aikata abin kai baka da laifi shi yasa Allah madaukake yace ce zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira da zarar an kawo zance mara kyau tunda baka wurin abin ya faru baka wurin ai wane ya ce kaza ko wane ya yi kaza kace kai ƙarya ne wane fa mutumin kirki ne me yasa kaga ko da maganar gaskiya ce amma kai ka amfani da kyakkyawan zato sannan ka datse mugun labari daga yaduwa sannan kuma ga hadisin mu'azu bin anas al-juhani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hama mu'minan min munafiqin urahu qala ba asallahu malakan yahmi lahmahu al qiyama min nar jahannam manzon Allah ya ce idan har wani munafiki ya zo zai bata wani mutum mai imani wani mutumin kirki aka samu wani mutumin banza zai bata shi kai sai ka tashi ka kare wancan mutumin manzo Allah ya ce to a ranar kiyama Allah zai turo maka mala'ika wannan mala'ikan shi zai tsare naman ka daga wutar jahannama saboda akwai wutar jahannama da za a fito da ita a filin hisabi wannan kafin ma mutane su je makoman su kenan tsayuwar da za a yi a filin hisabi mala'ika zai zo ya ringa ma garkuwa yana tsare ka daga zafin wuta saboda me ka tsare wani waliyin Allah lokacin da wasu mutanen banza suke bata shi to amma sai mu zauna eh, muna ganin ai zancen ai da daɗi bari ma wani ma in waya ce misali idan ɓatanci aka yi wa malamai zai ce samin nima a waya a maimakon ya yi kariya ga waliyin Allah la ƙoƙari yake shi ma ya yada wannan sharri manzon Allah ya ce wa marrama musliman bi shay'in duk wanda ya jefi musulmi da wani abu yuridu shaynahu bihi yana son ya bata shi ya ɓata sunansa ko ya ɓata abin nan wato halayensa habasahu Allah ala jisir jahannam wannan mutumin ba zai wuce aljanna ba ka san ba a shiga aljanna sai sai an hau gadan siradi to idan har ka taba yin kage ga wani mutum ka taba shirya ƙarya ga wani mutum saboda ka bata shi manzon Allah ya ce ba za ka wuce wannan gadar da take kan jahannama ba hatta ya kharuja min maqala sai ka kawo shaidar cewa mutumin nan haka yake duk mutumin da ya kage ga wani mutumi wato wani mutumin kirki baya ƙetare sirati sai ya bada shaidar cewa abin da ya faɗan nan gaskiya ne ga hujja saboda haka kaga ƙarya ga waliyan Allah ba ƙaramin musiba bane hadisin yana sunan Abi daud kitabul adab babu man radda an muslimin giba hadisin riwayar tana da kyau yana sahihu sunan Abi daud hadisi na 486 don haka yasa malamai suke cewa as-sami'u shariqul mugtabi ai wanda ya saurara da shi da mai gulma suna tarayya a zunubi idan har ka saurari mai gulma ka saurari mai ɓata wani to da kai da wannan mai gulman kuna tarayya wato a zunubin da kuke babu bambanci a samiu sharikul muktabi don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake an ce yana gaskanta mutane karka ɗauka magana idan ta gulma ce manzon Allah yana ɗauka la idan aka kawo magana ta gulma annabi sallallahu alaihi wasallam baya ɗauka idan aka kawo magana ta ƙarya zahiri bisa dalilai manzon Allah ba zai ɗauka ba idan aka zo wato da ɓatanci ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ɗauka ba amma matukar babu dalili to annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karyata ka ba domin idan ya karyata ka abubuwan da za su biyo baya marasa kyau waɗanda Allah ya hana suna da yawa wanda daga cikinsu akwai leƙen asiri domin idan har za ka ƙaryata mutum to za a wayi gari abin da zai biyo baya shine leƙen asiri don haka yasa Allah ya hada cikin aya guda wala tajassasu idan wani ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ai kaza ya faru manzo Allah ya ce ƙarya kake yi kaga tunda manzo Allah ya ƙarya tashi ba zai kyale haka ba sai ya kira ni kusa kai sa ido kan wani fa kaga abin da zai biyo baya bayan ka ƙaryata mutum abin da zai biyo baya kuma leƙen asirinsa saboda da zaran ka ƙaryata mutum to zaka ɗauka maƙiyinka ne me za ka yi nan gaba shi ne kariya da kuma ƙoƙarin sanin sirrinsa wanda kuma ya saba ma ainihin da awar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu yi leƙen asirin juna to abinda ma zai kai ga musulmi ya leƙa asirin dan uwansa musulmi haramun ne shi Allah da kansa ya ce wala tajassasu sannan akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mimbari a lokacin da manzon Allah ya hau kan mimbari fanada bi sautin rafi'in manzo Allah ya daga murya yayi kira kowa yana ji ya ma'ashara man aslama bi lisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbihi ya ku waɗanda kuka ce kun musulunta amma da harsunanku sai da imanin bai isa ga zukatanku ba wato manzo Allah yana kira kaga wannan kira akwai tsawatarwa akwai girma eh, kiran yayi tsanani ya ku waɗanda suka ce sun musulunta da harshe amma musuluncin bai isa ga zuciyarsu ba eh, sahabai suna son su ji me za a ce sai manzon Allah ya ce la tu'zul muslimina kar ku yadda ku cutar da musulmai wala tu'ayyiruhum kar ku yadda ku kushe wa musulmi ba a kushe wa musulmi a gabansa ba a aibanta musulmi ba a cutar da musulmi wannan ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kushe wa musulmi don ko taro ake idan wani ya ba da shawararsa kai shawarar ta zama abin dariya ba ka bai kamata ku yi dariya ba ba daidai ba ne ba a kushewa musulmi gwargwadon abin da ya yi duk abin da musulmi ya aikata kai ba daidai ba ne zama ka aibanta shi domin cutar da waliyin Allah kamar cutarwa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa duk wani abin da zai kai ga ran musulmi ya ɓaci Allah maɗaukaki ya hana manzon Allah ya ce wala tattabi'u awratuhum sannan kada ku yadda ku rika leƙen asirin su fa innahu man yattabi awrata akhihi almuslim duk mutumin da yace ɗabi'arsa ita ce ya leƙa asirin dan uwansa musulmi ya leƙa asirin dan uwansa musulmi idan mutum ɗabi'arsa kenan yattabi illahu awratahu to ko Allah shi ma sai ya bi asirinsa yanda kake kokarin tono asirin dan uwa musulmi haka Allah madaukaki zai zai bankaɗo naka wa manyan yattabi Allahu awratahu yafdahuhu walau fi jawfi idan ku Allah zai tona asirin mutum kaga komai dadewa mutum zai ji kunya saboda dan adam baya tsira daga shirin Allah subhanahu wataala musulmi haramun ne ya zama ka tsara wani abu na tonon asirinsa ƙoƙarin bin sirrinsa wanda al'amari ne na 'yan siyasa haramun ne a sunnar manzon Allah idan mutum yana takara a ce sai an bi tarihinsa in ya taba yin wani abin kunya to ba a tuba to ko da ya tuba sai an ban kado a ce wannan ai barawo ne da wannan ya saba ma abin da mazan Allah ya karantar da mu ba daidai ba ne saboda ɗan adam yana iya zama na banza a jiya a yau kuma ya gyaru don haka ka ce wai za ka tono asirin mutum bayan Allah ya hana la tajassasu sannan kuma Allah ya yi alkawari in ka ce za ka ban kado nashi to komai dadewa Allah sai ya banka naka Allah ka tsare mu abu na karshe wato shine jifa da mugun lakabi wanda shi ma Allah ya hana kaga idan da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai taho gare shi ya ce ya rasulullahi kaza da kaza sai ya ce kai makaryaci ne kaga ya jefe shi da mummunan lakabi wanda kuma Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Zarri yana cewa la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi babu mutumin da zai jefi wani mutum da kalmar fasikanci kaga in aka ce kalmar fasikanci tana da faɗi in ka ce ma wani ɓarawo kalmar fasikanci ne idan ka ce ma wani makaryaci kalmar fasikanci ne in ka ce wani mazinaci kalmar fasikanci ne manzon Allah ya ce duk kalmar da ka jefi ɗan uwa da ita na fasikanci sai manzon Allah ya ƙara gaba yace ce wala yarmihi bil kufri ba za ka jefi mutum da kafirci ba illar taddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalika ashe ba wai kalman kafirci kawai bane ba kalmar tsinuwa bace kawai idan ka ce wa musulmi makaryaci to idan ba makaryacin bane manzon Allah ya ce sai ka zama makaryaci idan ka ce wa musulmi mazinaci idan ba mazinacin bane to babu shakka sai ka zama mazinaci domin kalmar za ta dawo kanka hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babu ma yunha min as-sibabi shi yasa ya kawo kalmar asibabi walla'ani hadisi na 645 don haka yasa ba a jingina kalma ta fasikanci ga dan uwa musulmi wannan yasa manzon Allah baya ƙaryata mutumin da ya zo ya bashi labari haka kenan in ka lura da bayani da muka gabatar zaka ga ashe rashin ƙaryata munafikai din rahama ce ga muminai ko shine abin da Allah ya faɗa wa rahmatul lillazina amanu minku ai rashin ƙaryata mutane da manzon Allah yake yi idan an kawo masa magana ba zai ƙaryata mutum ba hakan rahama ce ga masu imani saboda idan da yana ƙaryatawa to abubuwa marasa kyau da za su biyo baya suna da yawa sai mu je aya ta gaba a tafsirin mu يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين wannan ita ce siffar munafikai ta goma da ta zo cikin suratul tauba ƙoƙarin munafikai shine neman yardan mutane ba Allah ba Allah ka raba mu da wannan siffa ya halifuna billahi lakum suna muku rantsuwa da Allah liyurdukum don su sa ku yarda wallahu wa rasuluhu a haƙu an yurduhu alhali Allah da manzo ne ya fi cancanta a ce sun nemi yardansu in kanu mu'minina in sun kasance masu imani wato shi mutum idan ka ga ƙoƙarinsa kawai shi ne duniya ta san yana yi to wannan mutumin yana da siffa ta munafinci aiki ne mai wahalan gaske wajibi ne muyi ƙoƙari mu tace mu wanke mu tsarkake zukatanmu duk abin da za ka yi ka yi shi da neman da nufin neman yardan Allah da manzonsa kada ka yi shi da nufin neman yardan mutane domin idan ka yi abu don neman yardan mutane Allah ta wata wata'ala ya ce ka ɗauki siffa ta munafikai eh, don haka yasa malamai masu suke cewa ridon nasi gayatul la bare ma yardan mutane makura ce da ba a iya cin mata kaga shi dan adam duk yanda kai kokarin ka ga ka samu sa ba za ka iya ba duk yanda kai kokarin ka samu yardan dan adam ba samu mutum ɗaya ne aka ce ka yi kokarin neman yardansa wato mutane biyu kai daga babanka sai mamanka wanda shine yazo a sunnar manzon Allah banda Allah da manzo babu waɗanda aka ce yi kokari ka samu yardansu sai iyaye saboda dan adam neman yardansa yana da wahala idan ka samu yardan dan adam a yau kar ka dauka gobe ma ya yarda da kai a, gobe ma sai nemi nata shi dan adam kullun neman yardansa ake kar ka dauka dan ka samu yardan sau ɗaya ya isa bai ba bai isa ba ka dinga kenan kana ta kokari saboda haka zaka kyautata wa mutum tsawon shekara talatin kana mar alkhairi rana ɗaya in baka bashi ba sai ya bata ka saboda ɗan adam kar ka ɗauka yardansa in aka samu ya tabbata la yardansa ba ta karewa sai ranar da ya mutu don haka yasa malamai suke cewa yardan mutane makura ce da ba a iya cin mata in ka ce wai dan adam zaka yi abu dan ka burge shi yau ne ka burge shi gobe kuma sai ka yi wani abin daban kar ka ɗauka wannan burgewar da kai ta yau ta isa ta gobe la rayuwar dan adam ba haka yake ba to wanda kawai zaka nemi yardansa ka ci riba shine Allah da manzonsa sai kuma iyaye saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ridallah fi ridal walidaini yardan Allah yana cikin yardan iyaye su iyaye har abada kullum dole za ka yi ta kokarin neman yardan su karka dauka dan kayi gida ka sa su shikenan la kayi gida ka sa su shekara nawa yardan kayi shi ne na rana daya gobe ma sai ka nemi yardan su jibi ma sai ka nemi yardan su har su bar duniya iyaye ne kullum ake jaddada neman yardan su daga cikin mutane to amma in kana son ka samu yarda wanda zaka ci riba a kai to dama daga yardan Allah tabaraka wa ta'ala sai yarda na manzonsa sai kuma yarda na iyayenka to su munafikai suke da wannan in kaga mutum iya kokarinsa ya burge mutane ta wannan iyakan rabonsa kenan a duniya saboda babu Allah a zuciyarsa Allah ka tsare mu suna rantsuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in sun faɗi magana kuma wannan yana daga cikin abubuwa da suke nuna kyawun halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda ya zo cikin al-mustadrakul imam al-hakim da kuma al-musnadul imam Ahmad Abdullah bin Abbas ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi dhilli hujra akwai wata rana da manzon Allah yake zaune a inuwar wata daki akwai sahabbai tare da shi faƙala rasulullahi sai manzon Allah ke ce ma waɗannan sahabbai innahu sayatikum insanun akwai wani mutum da zai bullo muku yanzun nan wani mutum zai bullo muku yanzun nan amma gan kallon da zai muku kallo ne irin na shaidan wani mutum zai zo kuma zai kalle zai muku kallo kallo irin na shaidan wato zai muku kallon banza kallon raini kaga kallon raini kallo ne na shaidan fa idza ja'akum la tukallimuhu idan ya zo gare ku kar ku yi mai magana kada ku yi masa magana saboda musulmi ai bai kamata ya zama ya wulakanta dan uwansa musulmi ba manzon Allah ya ba su labari ne al'amari na gaibi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi tunda abin bai riga ya faru ba falam yalbasu abdullah ibn abbas ya ce ba su dade ba an tala alaihim rajulun sai ga wani mutum ya bullo gare su ah, yanayin da ya bullo gare su kuma yanayi wanda manzon Allah ya siffanta yana kamar ainihi halittar mutumin ne don akwai mutumin da yake da halitta ainihin ta kamar izgilanci ga mutane faƙala hina ra'ahu da ahu rasulullah lokacin da mutumin ya bullo sai manzon Allah ya ce yaka sai ya zo faƙala sai manzon Allah ya ce ala ne anta wa ashabuka da kai da abokanka kuna ta zagi na me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kaga manzon Allah ya gaya masa habbai wani mutum zai bullo ya bullo kaga Allah ne ya sanar da shi ai Allah ne ya sanar da manzonsa saboda haka sahabbai sun tabbata tunda manzon Allah ya ce me yasa kake zagi na mutumin ya zagi manzon Allah kenan mutumin ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ah, manzon Allah ya gaya musu mutumin zai bullo tun kafin ya bullo kuma gashi abin ya tabbata to idan ko manzon Allah zai ce me yasa kake zagi na kaga zagin ma ya tabbata kenan tunda al'amari ne na gaibi wanda Allah ya sanar da shi faƙala sai mutumin ya ce zarni cika bihim ka bari in je in kawo abokan nawan fantalaka sai ya tafi ya kira su fada ahun suna zuwa fa halafu ma kalu suka rantsewa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ba mu zage ka ba wannan ma ya fada wannan ma ya fada wannan ma ya fada ma fa'alu shi kuma manzo Allah halinsa kenan in dai ka faɗin magana zai gaskanta bare kuma ka hada da rantsuwa to amma Allah ya faɗa game da munafikai yanda suka yi rayuwa da manzon Allah wato saboda wannan siffa su, a kanta za su tashi a kiyama suratul mujadala aya ta goma sha takwas Yau ma ya su ba'asuhumullahu jami'a Yau ma ya su ba'asuhumullahu jami'a. fa ya halifu yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa na annahum ala shayi ala innahum humul kadhibun yawma jami'an ranar da Allah ke tara su gaba daya fa ya yahlifuna lahu kama ya yahlifuna lakum wannan shi ne abin mamakin munafiki Allah ka tsare mu daga wannan siffa Allah ya ce ma musulmai kun ga yadda suke muku rantsu wannan a duniya akan ƙarya to a lahira Allah ma za su mar wannan rantsuwa Allah da kansa a ranar kiyama za su mar wannan rantsuwan. wato ashe munafiki ba zai bar munafincinsa ba har zuwa kiyama ba wai ana munafinci bane a lahira la abinda ake cewa man mata ala shay'in isa alai duk wanda ya mutu akan wani hali to da halin zai tashi don haka yasa mutum yayi kokari ya mutu akan kyakkyawan hali idan ka mutu da magana ta rantsuwa akan ƙarya to da haka mutum zai tashi shine abinda da manzon eh, Allah da kansa yake faɗa mana ranar da Allah ya tada su a kiyama fa ya halifuna lahu za su rika yin rantsuwa ga Allah kama ya lakum kamar yadda suke muku rantsuwa wa yahsabuna annahum ala shay kuma suna tamani suna da wata hujja wai rantsuwar da suke ala ku sani innahum humul kazibun waɗannan su ne makaryata to amma saboda kyawun mu'amala ta manzon Allah saboda haƙurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya zama abin misali ga mabiyansa annabi sallallahu alaihi wasallam idan munafiki ya rantse da Allah manzon Allah bai karyata shi ko da munafiki bai rantse da Allah ba in ya faɗi maganar da zahiri ba ƙarya ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai karyata shi ba kuma wannan shine abin da manzon Allah ya karantar da mu akwai hadisin Abdullah bin Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa billah falyusaddaq duk wanda ya rantse da Allah to wajibi ne a gaskanta maganar shi duk wanda ya rantse da Allah to wajibi ne a gaskanta maganarsa in ji manzon Allah saboda gaskanta maganarsa daraja sunan Allah da ya rantsuwa da ita da shi ne wa man hulifa lahu billahi azza wa jalla falyarda manzon Allah ya ce duk musulmin da aka masa rantsuwa da Allah to wajibi ne ya yarda mutum ne ce wallahi kaza ne sai ka ce rantsuwa irin taku ta munafikai wanda mun dade muna ji a wannan ba daidai bane Allah madaukaki ya haramta hakan tunda Allah ya san da cewa munafikai suna rantsuwa akan ƙarya ya faɗa mana cikin alkur'ani ya halifuna billahi lakum liyurbukum a suratul mujadala yace yawma yab'asuhumullahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum amma duk da haka manzon Allah yace idan aka maka rantsuwa da Allah ka yarda duk da haka sai manzon Allah yace wa man lam yarba wanda ko aka masa rantsuwa da Allah ya ki yarda falaisa min Allah azza wa jalla ba shi ba Allah ka ji magana tana da girman gaske duk mutumin da za a rantse mar da Allah ya ki yadda ta wannan ba shi ba Allah wannan yasa malamai masu tarbiyya suke cewa to kusan kowane musulmi fa sai ya shafa wa kansa ruwa don yanzu misali idan horon yaro kake da zaran ka fara dukan yaro sai ce wallahi ba zan sake ba me ya kamata kai sai ka dakata in ka ƙi ka ci gaba da dukansa me zai faru manzo Allah ya ce falaisa min Allah fi shay'in duk wanda aka kira Allah aka masa rantsuwa da shi ya yarda to ba shi ba Allah to kaga wannan magana ba karamar magana ba ce hadisin yana sunan ibn majah kitabul kafarat babu man hulifa lahu billahi falyarda hadisin eh, yana da kyau kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1708 da kuma irwaul galil hadisi na 2698 sahihu jami'i sagir hadisi na 7247 wanda shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi rantsuwa ka yi rantsuwa da Allah idan ka yi rantsuwa da Allah wajibi ne duk musulmi ya gaskanta ka wanda bai gaskanta rantsuwan da aka mar da Allah ba manzon Allah ya ce ba shi ba Allah Allah ka tsare mu wannan kalma ta yi nauyi kwarai kuma ba manzon Allah kaɗai ne ya faɗi hakan ba wato hali ne na annabawan Allah gaba ɗaya saboda akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin annabi Isa alaihi salam hadisin Abu Huraira manzon Allah ya ba da labarin annabi Isa alaihi salam manzon Allah ya ce ra'a Isa ibn Maryam rajulan yasriqu annabi isa dan maryam ya ga wani mutum yana sata kaga ya tabbata yana yi kenan tunda ya gan shi yana yi faƙala lahu sai ce mar asarakta yanzu kana sata ƙala kalla mutum ya ce sam wallahi lazi la ilaha illahu ina rantsuwa da wanda da Allah wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa ban da shi ba sata nake ba kaji abin da ya gaya ma annabi isa faƙala isa sai annabi isa ya ce amantu billahi nayi imani da allah wa kazzabtu aini kuma na ƙaryata ido na abin ya nuna min abin idon ya nuna min na ƙaryata ban yadda ba domin abin da manzon allah ya faɗa wa man lam billahi falaisa min allah azza wa duk wanda za a masa rantsuwa da allah ya ƙi yarda to ba shi ba allah to kaga ko annabawa ai ba zai yi gare su ba annabi isa yana ce mar ashe kai kana sata ya ce na rantse da allah wanda babu abin da ya cancanta abauta masa face shi ba sata nake ba annabi isa ya ce na yarda da wannan allah kuma idona yana iya nuna min karya don haka na karyata shi idon ka yana iya nuna maka karya kuma gaskiya ne sau da yawa zaka ga abu kamar haka din ne alhali ba hakan ba ne nan kunnuwarka suna iya ji maka karya don tana yiwa abin da ka ji ba hakan bane tana yiwa da idon ya nuna ma ba haka bane tana yiwa da kunnuwanka suka jiyar maka ba haka bane tana yiwa da zuciyarka ta saƙa maka nazato ba hakan bane don haka yasa Allah tabaraka baraka ta'ala ya hana idan dai mutum ya rantse da Allah sai a gaskanta shi hadisin yana sahihu muslim kitabul fada'il babu fada'il Isa alaihi salam wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana game da falalar annabi Isa alaihi salam da irin riko da yake da addinin Allah don wannan misali ne da ke gwada maka annabi isa ya yi riko da addinin allah riko mai karfi in ka duba albidayatu wan nihaya tarihin annabi isa alaihi salam wanda ibnu kasir ya kawo yana bayani game da siffar annabi isa alaihi salam wa shama'iluhu wa fada'iluhu halayen annabi isa da irin falalar da annabi isa alaihi salam ya samu mujallar nabi shafi na 519 ibnu kasir ya ce wa haza yadullu ala sajiyatin tahira duk mutumin da za a ce wallahi ya gaskanta da wannan ya nuna alamar ransa yana da tsafta zuciyarsa tana da tsarki haisu qaddama halifa zalika rajuli wa zanna anna ahadan la yahlifu bi azamati allahi kaziba abinda yasa annabi isa alaihi salam ya gaskanta mutumin a tunaninsa wanda ya san girman Allah ba zai yi rantsuwa da Allah akan ƙarya ba saboda haka lalle kuwa ido na abin da ya nuna min ya gwada cewar ba gaskiya ba ne don haka gwamma in gaskanta maganarka akan in yarda da abin da idanuna suka nuna min saboda haka ya ce amantu billahi bi ma'ana saddaktuka wa kazzabtu basari li ajali halifika saboda rantsuwar da kai ni kuma na karyata abin da idanuna suka nuna min wannan yana daga alamar girmama al'amarin Allah subhanahu wataala wanda yana nuna cewa annabawa suna girmama Allah girmamawa mai tsanani haka ibn al-qayyim al-jawziya shi ma yayi magana akan wannan hadisi na annabi isa alaihi salam a cikin igasatul afan mujallal na farko shafi na 183 da da kuma littafin sa bada'i'us sana'i ibn al-qayyim al-jawziya yace wal haqqu anna allah kana fi qalbihi ajalla ajalla min an yahlifa bihi ahadun kaziba fadar al'amur bai na tuhumatil halifi wa tuhumati basarihi idan har zai zama mutum ya rantse da Allah idan mutum zai rantse da Allah to kaga kenan ko dai ka yi tuhuma gare shi ko ko ka ga idonka farar da tuhumata ila basari don haka yasa annabi isa ya mai da tuhumar ga idonsa wannan yana kama da tarihin annabi adam alaihi salam in ji ya aka yi annabi adam ya ci ‘ya'yan itatuwan aljanna kai za ka yi mamaki kuma gashi annabin Allah ne ya aka yi saba ma Allah saboda me saboda iblis ya masa rantsuwa wanda shi ma bayaninsa yana cikin alkur'ani iblis ya rantse ma annabi adam alaihi salam akan cewa abin da yake faɗa mar gaskiya ne idan ya ci ɗan icen nan to shikenan kaza kaza rantsuwar da ya mar sai ya ɗauka ai ba zai yiwu a rantse da Allah akan ƙarya ba ya yadda cewa annahu lahu nasihun ai iblis mai nasiha ne gare shi ah, don haka yasa annabawa suna gaskanta rantsuwa nan take ibnu hajar shi ma ya magana akan hadisin a cikin fathul bari ah, mujallar na shida ah, shafin yake kawo labarin sayyidina umar wanda yake cewa la tazunnan bi kalimatin kharajat min akhika sharran wa anta tajidu laha fil khair mahmala dan uwa musulmi duk sa'ilin da ya faɗi wata magana ba ma rantsuwa ba idan musulmi ya faɗi wata magana yi ƙoƙari ka yi mata tawili mai kyau iyakar yadda za ka yi ka yi mata kyakkyawar fassara in ji sai na umar kar ka yadda ka ɗauke ta a matsayin sharri sai idan an rasa inda za a cusa wannan kalma ta wajen kyakkyawan fassara saboda me saboda mu kyautata wato zato ga yan uwa musulmi yana cikin shu'abul iman na al-imam al-baihaqi hadisi na 7852 to idan Allah maɗaukaki ya ce wato munafikai suna rantsuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai suna rantsuwa ga manzon Allah manzon Allah yana gaskantawa to shin yana nuna cewa munafikai sun tsira kenan domin kamar misali yanda suke cewa ai in magana ma aka yi ta gaban manzo zai gaskanta in aka rantse ya gaskanta kaga kenan munafincin mutum ya taimake shi sai Allah ya ce a'a alam ya alamu annahu man yuhadidillah alam annahu man yuhadidillah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha alam ya alamu ashe munafikai sani ba annahu man yuhadidillah wa rasulahu duk wanda ke saba ma Allah da manzonsa fa anna lahu nara jahannam lalle wannan yana da wutar jahannama khalidan fiha yana mai dawwama a cikin ta zalikal khizyul azim wannan ita ce kunya mafi girma wake jin kunya shine wanda makomarsa ta zama wutar jahannama Allah ka tsare mu wato Allah ke cewa dan kun rantse an gaskanta kar ku yi tamani kun tsira makomar tana nan tana jiran ku ita ce wutar jahannama in dai kayi rantsuwa musulunci ya wajabta a gaskanta maganarka matukar babu shaida da ta nuna cewa ƙarya ne don haka yasa in ka duba shari'ar musulunci an gina shi akan rantsuwa da zaran an rantse kuma an gama albayyinatu liman da'a wal yaminu ala man ankara idan aka rantse to an gama to Allah ya gina shari'a akan rantsuwa kar ka ɗauka don kana rantsuwa kana cin dukiyar mutane kana rantsuwa kana keta hurumin mutane kana cin mutuncin su kana samun buya a bayan rantsuwa kar ka ɗauka rantsuwarka ta taimaka maka Allah madaukake ce makoma ita ce wuta jahannama wannan ayan tana cikin dalilai da yasa ibnu ibnu taymiya a cikin asarimul maslul littafin da ya rubuta akan hukuncin mai ridda yake yana kafa hujja da ayoyin alkur'ani waɗanda suke nuna hukuncin kisan mutumin da ya ridda daga cikin waɗannan ayoyi ya kawo waɗanda da muka karanta a yau ya ce fa'ammal ayatu Dalatu ala kufri shatimi wa katlihi aw ala ahadihima idza lam yakun mu'ahadan wa in kana muzhiran lil islam fa kasiratun ayoyi da suke nuna cewa idan mutum ya zama ya zagi manzon Allah ko ya ɓata shi ko ya aibanta addinin musulunci yana iya ridda kuma hukuncin kisa ne akan shi yace ayoyin suna da yawa baya ga cewar akwai ijma'i na fahimtar malamai wanda malamai da dama sun ba da labari akan haka din amma waɗannan ayoyin suna mana ishara gare su wato wannan yana gwada maka cewa mutumin da zai cutar da addinin musulunci ko ya aibanta manzon Allah wannan mutumin Allah ya ce mako masa wutar jahannama kaga magana tuba kenan kamar babu ita wanda yana cikin dalilai da suke nuna cewa ana kisan mutumin da ya yi ridda ana kisan mutumin da ya yi ridda saboda ya cutar da addinin musulunci sannan haka ana kisan mutumin da ya yi ɓatanci ga manzon Allah don kaga a nan Allah maɗaukake ce makomar mai ɓatanci ga manzon Allah wutar jahannama haka ma a suratul ahzabi aya ta hamsin da bakwai innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وتوى سورة الأحزاب كنا آية 57 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna lazina yu'zuna Allah wa rasulahu waɗanda suke cutar da Allah da waɗanda suke cutar da manzonsa la'anahumullahu Allah ya la'ance su fi duniya wal Allah ya la'ance su duniya da lahira wa adda lahum azaban muhina kuma Allah ya musu tanadin azaba mai wulakantarwa eh, kamar yadda ya faɗa a nan fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha dalikal khizyul azim wannan eh, wato waɗannan dalilai suke nuna cewa wanda ya kai ga zagin Allah da zagin manzonsa hukuncin kisa ne a kansa domin akwai la'antar Allah a kan shi akwai la'antar Allah da na zo a kansa to me Allah madaukaki ya faɗa mu ci gaba da tafsir ya hazaru munafiqun tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ya hazarun munafikuna munafikai suna hattara wato suna taka tsantsan suna tsoro idan aka ce ya hazaru wato suna zaman ɗarɗar suna fargaba munafikai na zama ne na fargaba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fargaban da suke shine an tunazzala alaihim suratun kada fa a saukar da wata sura a kansu tunabbi'uhum bima fi qulubihim wadda surar da za ta fallashe su surar da za ta rika ba da labarin abubuwan da ke cikin zukatansu munafikai na tsoron haka ashe kaga munafikan da suka yi zamani da manzon Allah wato munafincin su ba irin na munafikai na yanzu bane munafikai da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yadda annabi gaskiya ne sun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne amma dai ba su san shi ne ba sa san shi don haka sun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yakan sanar da shi gaibi sun yadda Allah yakan sanar da shi wani al'amari na gaibi wanda zai tona asirin wasu mutane shi yasa ma Allah ke gaya mana anan suna fargaba suna tsoron kada fa a saukar da wata sura da za ta fallashe su tunabbi'uhum bima fi qulubihim surar da za ta rika fallasa tana bayanin abubuwan da ke cikin zukatansu shine Allah madaukake ce kulista listahzi'u ku dai ci gaba da izgilanci inna allaha mukhrijum ma tahzarun lalle Allah mai fitar da abin da kuke tsoron aukuwansa ne wato abin da kuke tsoron kada ya faru nan kada a saukar da sura da za ta fallashe ku wannan abin da kuke tsoro dole fa sai ya auku komai dadewa Allah zai kawo sura da za ta rika fallasan aniyarku wanda kuma ita ce ma suratul tauba dinnan domin ita ce sura da take fallasan su ah, sai dai akwai waɗanda ke ganin inda Allah ya fallashe su gaba ɗaya ɗin ya taho ne a suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ta 29 zuwa 30 inda Allah madaukake yace am hasibal ladina fi qulubihim marad am hasibal ladina fi qulubihim marad lan yukhrij Allahu adghanahum ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم أم حسب الذين في قلوبهم مرض waɗanda cikin zukatansu akwai cuta shin suna tammani Allah ya khurija Allahu abuganahum Allah ba zai fitar da wato miyagun aniyoyinsu ba ba zai fitar da muguntar da ke kulla a cikin zukatansa ba shine ahqadahum abganahum shine al-ahkad wato mugun nufi da ke cikin zukatan munafikai abubuwan da suke ta kullawa na mugunta a zukatansu dinnan suna nufin Allah ba zai fitar da shi ba kaga sai ya kama da ita wannan aya yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun munafikai suna hattara suna tsoro kada fa wata sura ta sauko a kansu to nabi'uhum bima fi qulubihim surar da za ta rika ba da labari abubuwan da suke cikin zukatansu nan ma a suratu muhammad Allah ya madaukake ce am hasibal ladina fi qulubihim maradun Allah yukhrijallahu abganahum saboda haka sai ya ce walau nasha'u la arainakahum inda mun ga dama da mun nuna maka su ɗaya bayan ɗaya da sai Allah ya rika sa alama a fuskar munafiki inda Allah ya ga dama da ya sa alama a fuskar munafiki ƙarara sai Allah madaukake ce duk da haka fala araftahum bi simahun wato da mun sa alamar da ka gane su ta alamomin su duk da haka wala ta'rifannahum fi lahanil qawl zaka gane munafikai ta tuntuɓen harshe ta ne amurka me ake nufi da lahanul qawl shine zagin Allah zagin musulmi izgilanci batanci ga waliyan Allah wato harshen munafiki zaka ga kalmar yabo ba ta fita sai na zagi kalmar ɓatanci ke hitowa ba a samun yabo daga kansa wanda shi ake kira lahanul qawli in ka duba littafin tafsiri menene lahanul qawli shine tahajinu amrika waɗanda ke za su rika ɓata al'amarinka su rika ɓata musulunci wa amrul muslimina da waɗanda suke aibanta al'amarin musulmai wal istihza'u bihim da waɗanda suke izgili ga musulmai to tana ake gane munafiki ta yaya ake gane munafiki shine ta inda mutum ya zama halayensa shine batanci ga Allah ko ga addininsa ko ga musulmai idan dai mutum ya zama halinsa kenan ya rika batanci ga musulmi ya rika batanci ga manzon Allah ta wannan mutumi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce halin munafikai yake tare da shi wallahu ya'lamu a'malakum Allah yana sanin wallahu ya'lamu a'malakum Allah yana sanin ayyukanku wannan in ka duba tafsirin ibnu kasir ga wannan aya wato aya ta 30 ta suratu muhammad yana cewa kanat tusamma hadhihi sura al fabiha kamar yadda ake kira suratul tauba al fabiha mai tonon asiri to ita ma wannan aya haka take kamar sura ce mai tonan asiri wato suratul muhammad sai ta dace da suratul tauba saboda mai ta fallasa yanda ake iya gane munafiki ana gane munafiki ta sukar addini shine ta ɓatanci ga Allah ta ɓatanci ga manzonsa ta ɓatanci ga addinin musulunci ya zama halinsa wannan in yi tabbata halin mutum to babu shakka yana tare da alama ta munafinci Allah madaukake ya kare mu idan mun ƙara to za mu buƙaci bayani mai tsawo don haka za mu dakata haka Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا yarhamuna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk